فالصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب وهم حجج الإله على الأرض أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أجل لوليك الفرج وجعلنا من أنصاره وأعوانه yan uwa masu kallon mu barkamu barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da muka saba kawo muku a irin wannan lokaci wato shiri mai suna imamanci a cikin alkur'ani mai girma to kamar yadda aka sani dai a har kullum tare da ni mai gabatarwa yau ma dai muna tare da babban bakon nan namu wato hujjatul islam wal muslimin a sheik muhammad darul hikima ga malam ku da zuwa to masu kallon mu kafin mu je ga shirin kai tsaye sai mu ce a shakata da wannan <clears throat> wilaya tv hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa to insha Allah masu kallon mu barkanmu da warhaka haka kuma da farko muna masu baku haƙuri sakamakon jinkiri da a samu na wasu 'yan mintuna haka kuma kamar yadda aka sani dai ma'ana shirin da muka yi wanda suka gabata a satittukan da suka gabata muna nan mun yi magana a dangane da shi wannan hadisi ma'ana da yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin to insha Allah sakamakon yanayin lokaci kamar yadda malam ya ya bayani a wancan karan cewa lalle in zamu ta yi ma'ana za a ɗau satikai barkatai ga nan da yawa ma'ana ana kawo masadir satuttuka na ma'ana ana kawo masadir dangane da shi wannan abin nan ɗin haka kuma mun ji da malam ya yi ƙoƙari ya tabbatar mana da ma'ana rashin inganci na wannan hadisi kuma da ƙarshe malam kawo mana ta yadda ma'ana muka gwada aka sashi a ma'auni aka gane cewa lalle wannan magana ba zai iya wa ya zamto ya gangaro daga manzan tsira manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to insha Allah a nan zai zamto mun takaita da shi wannan hadisi kenan kuma za mu shiga ga magana na gaba ma'ana magana akan wannan magana wanda wani daga cikin sahabai wato Umar kenan ya kai lokacin da manzan tsira manzan rahama ya kasance ma'ana yana shimfiɗa wanda kuma daga wannan abin nan ɗin ya kalamto ya yi wa fati ma'ana lokacin da ya buƙaci da a bashi takarda da abu alƙalami domin ya rubuta ma al'umma abin da idan suka rika ba za su taɓa ɓata ba duniya da lahira wanda shi umar ɗin a lokacin ya ce ma'ana littafin allah ya ishe su to insha allahu za mu je ga malam domin ya mana cikakken bayani

سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد <clears throat> وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا بقية الله في أرضه روحي وأرواح العالمين له الفداء بشرح اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي yawwa masu kallo salamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu hakikatan dan wa malam shafi'u ka yi tambaya mai matukan muhimmanci wannan zance da khalifa na biyu umar bin khattab ya yi a hadarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ka yi bayani mm. na ji za mu karanta wannan ruwaya a sahihul bukhari wannan jami'ar sahih juzi'i na hudu risalar alamiya da yake cewa babu ƙaulil marid ko mu'anni bayan mun karanta wannan ruwaya kamar da ka tambaya mu hmm. ajiye wannan zance a ma'auni na ƙur'ani يكيتي وحدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وآله هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وآله قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا wannan شيء دا ابن عباس نعم. أكرويت rawaito رواية أقول a gunsa daban-daban abinda muke fahimta cewa ibn abbas ya hadarci wannan waƙi'a sosai kam kamar yadda har ku bayani cewa duk eh, lokacin da ya tuna yana kuka kamar yadda za mu kawo yau na duban kanancin lokaci da aikin da ke gabanmu eh, yau da muke son mu shigar da su ala kulli kafin mu shiga cikin bayani mu dibiya wannan zance cewa kur'anin allah ya ishe mu watan ba bukatan zancen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kenan mun fada wancan sati malumman sunna sun yi fama su yi ta'awilin wannan zancen amma duk yadda suka yi in ka duba siyakin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da korinsu da ya yi da lokacin da mata suke me mm, su suke ayyada manzon Allah suke Allah kuma yace lalle su ne akan gaskiya suke sun fi ku alkhairi suna kan alkhairi suna kan katari <clears throat> annabi ya kore su mm. wato annabi nan ya fifita wayannan matan da suka kasance mai suna cewa abika ma manzan Allah ya rubuta wannan a nan izan mutum kai la'akari izan aka ce muna zance na ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam sunna ce mm. wannan zancen ya tabbatar muna su umar da hizban shi wanda suka shigo suka yi hana manzon Allah ya rubuta wannan mm. da manzon Allah ya ce da'ahunna fa innahunna khairun minkum hmm. wannan in mutum na da hankali yana ta dabburi cikin abin da yake karantawa a wannan zance da ma'aiki yayi karshen rayuwa ba zai yi ka zo ka ce muna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafificin halitta bayan manzon Allah shine abubakar sa'an umar ba hmm, sabida wannan zancen da manzon Allah ya tabbatar cewa wannan matan hmm. da suka kasance suke cewa a ba manzon Allah ya rubuta manzon Allah ya ce da'ahunna fa innahunna khairun minkum ba za ka ce Umar da Hizban su shunfi wannan matan ba amma abin da ke da ban tausayi shine mai maluma so dewa suna karatu ne ba su da dabbori akan haka wannan zance hasbuna kitabullah mm. izan kai la'akari a yau gaggan ban sufaye sufaye na hakika izan ka lura da su ana musu tuhuma cewa sun zama shi'a ko wani abu haka nan ya kamata mutane su sani menene dalili saboda kaga shi sufi na hakika saboda wai muna da wanda suke cewa su sufaye ne hmm. su da sufanci kamar sama da kasani ba su da alaka da sufanci sun nisanci sufanci hmm. kawai sun riki wannan hanyar ne suna rudan mutane suna abin nan da shi amma ba su ba sufanci sufi ta haƙiƙa shi sufi kamar da muka yi bayani malumman musulunci duka kowa da yadda yake duban wannan kauni na Allah subhanahu wa ta'ala idan ka zo wurin hukama ya ne falasifa na musulunci hmm. da yadda suke duban tsarin wannan kauni idan ka zo wurin malumman akida hmm. da yadda suke duban yadda Allah ya shirya wannan kauni da tsarin da Allah mai tafiyar da wannan eh, samuwa da eh. kauni a kai in ka zo wurin sufi arifi me yake nufi da kauni sufi shi yana ga dukkan wannan kauni an kulla ta a cikin muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi sakamakon sati nawa da suka wuce wannan mukaddima da kuka yi na'am dangane da sati uku eh, kenan cewa wane ne manzon Allah sallallahu alaihi shi sufi haka yake gani watan sufi yana ga dukkan samuwan da aka yi abinda muke ce mai alam hmm. dukkan abin da ke koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala sirrin wannan abin shine annabi sallallahu alaihi wa sallam to duk lokacin da sufi ya yi fana'i a cikin son annabi sallallahu alaihi sallam duk lokacin da ya karanta wannan zance hasbuna kitabullah sai ya yi kuka sai yasa zaka ga wani lokaci malumman sufa aka zo batun sahabbai sai su ta kawai kafu amma shajara bainahum sai su ce a shiru sa saboda su abinda suka gani da fahimtar da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda ire-iren wayannan sahabbai suka yi ma annabi in suka zo suka duba nassi da irin abin da aka rawaito na falala na menene suka duba mutanen da ke daura da su da yake ba su fahimtar su saboda she su yi shirun kawai she su yi shirun kawai amma su je daki su zamna suna kuka suna zidda awaye kan ire-iren wannan zancen akwai wanda ni na san su malumman sunna gaggan malumman sunna suka ce lokacin da suka karanta wannan abin a cikin bukhari sai da suka zidda awaye mu ne kamar da muke magana halwa yau al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san wane ne annabi ba saboda duk wannan wallahi talla duk wanne san alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa aima annabi wannan karshen rayuwansa babu shakka ya kuka shi sa kamar yadda kuke bayani cewa yana da kyau ya zamto an fito an gaya ma al'umma gaskiya wane ne annabi mm, sallallahu alaihi wasallam sai sa kaga ire-iren wayannan sufayen wani sufi ke cewa inda Allah ya kaddara Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a yi wani annabi bayan mu. da a sauko masa da littafi kamar yadda yau qur'ani ke ba mu labarin abin da bani isra'ila suka yi mai annaba da haka me wannan littafin wannan annabi da allah ya kaddara ya wani annabi zai ba mu labari da an ji kisan abin da ya wakana nan da na ne tadabburi wannan ruwaya da abin da ya abin nan wakana kamar yadda masu suke cewa mulabasatin ruwaya waton kana ka fahimci cewa annabi ba so da yi wannan zancen ba akwai karina da ke gwada ce annabi so ya karrara wannan zancen shi me inda za ka fahimci wannan rabuwan da aka yi a hadarin ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam wani suna cewa a bashi wato duk da haka an samu wanda su ja tunga suna mana wasu suna bayan manzan Allah wasu suna bayan ga gaban manzan Allah wani suna cewa a ba manzan Allah wani suna cewa a kada bashi ya kidime yana zance ne kawai bai san abin da yake fada ba wato sun manta da wannan ayan take cewa duk abin kamar yadda zamu zo yadda muka yi zance zamu kawo shi akan ma'auni na Qur'ani in huwa illa wahyin yuha nan da malum masu ka zo suka yi tawili dukkan tawilin da suka yi malam ma bai yi wa kuma shi umar abin da ya zo ya aikata bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kora wannan tawilin da suka yi sabili da akwai ababin da ya fito karara shi da kansa ya fada ya ce wannan abin yana cikin littafin Allah manzon Allah ya yi kuma amma ina hanawa to ba kai yi ta'awili mm, ba magana ba batun ta'awili ba abin batun ta'awili akan haka a takaice akwai ayoyi da yawa da suke muna bayanin yin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam biyayya ba da wani kaidi ba ba da wani sharati ba ba yana cikin wani hali duna wani hali ba a takaice idan muka koma cikin suratin nisa aya na goma sha uku Allah subhanahu wa ta'ala ke ce muna tilka hududullah wa man yuti'i Allah wa rasulahu يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wannan yabi Allah da ma'aikin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam Allah zai shigar da shi aljanna ko aljannai jannatin tajri min tahtiha al nan Allah bai sa wani kaidi ba ya ce wanne ya bi Allah da manzonsa lokacin da manzonsa kime yake cikin wani hali ba shi cikin wani hali ko lokacin da manzon Allah yake ciwo kada ku ji sa mm, yi tilakin abin ne babu tilaki kamar yadda bin Allah bai da wani kaidi da sharati sharati haka ma bin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. wasallam wannan abin da qur'ani ke nuna muna kenan inda akwai wani kaidi da Allah subhanahu ya ce ku bi manzon Allah shaide mm. yana cikin hali kaza wannan aya na farko kenan idan muka koma muka zo ina je aya na 69 na'am yake cewa waman yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin nan kuma Allah ya kawo bin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam itlaki Allah kuma Allah ya kawo siffan wanda suke bin ma'aiki menene makomansu ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa idan muka koma halwaya cikin suratun nisa aya na tamanin Allah ya ce wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah hmm. duk wanne ya bi ma'aiki ya bi Allah kai saye Allah bai sa kaidi ba wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza wannan suke cewa a ba manzon Allah wannan abin ya rubuta takarda ya rubuta sun fahimci wannan aya cewa mazo Allah kowane hali yake ciki binsa wajibi ne mm, bai da wani kaidi wannan a takaice cikin suratun nisa kenan idan muka komo cikin muka je suratul anfal ce wannan duka takaitawa muke saboda kanancin lokaci a cikin suratul anfal aya na 46 wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu Allah ya ce ku bi Allah mm. ku bi ma'aiki manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada ku yi jayayya to abin da ya wakana gaban manzon Allah fatanaza'u Hadaran manzon Allah aka yi wannan jayayya sai sa muka yi zance a wancan sati yau abinda al'umma suka ga kansu ciki a yau yanayin da suka samu kansu a ciki yau sakamakon ire-iren wayannan lamurra da aka yi jayayya gaban manzon Allah yau ka duba halin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda da an bari a lokacin ya rubuta ma al'umma abin da in ta rika din ba za ta bata ba to ba za ta samu hali ba za ta samu a cikin wannan hali idan muka koma cikin suratun nur mm. wannan duka muna takaitawa ne cikin suratun nur aya na hamsin da tara عفوا سورة النور نعم أنا خمسين دهدو يكي تيوا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كتشي موسو كوبي الله كوزو منزون صلى الله عليه وآله وسلم حلوة يو مزوجكن سورة الأحزاب سورة الأحزاب نعم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 idan muka zo cikin suratul hujurat mu ga ladabi da Allah ke kiran al'umma a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin suratul hujurat Allah subhanahu wa ta'ala ke ce muna ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha sami'un alim يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم yani ya ku wanda kuka imani kada ku cira muryanku a hadaran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ga gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wayan ga wa abash aka cira murya gaban ma'aiki wani ana ce a ba manzon Allah Umar da hizban shi su ma hizban suna ce a'a zance zancen Umar ba zancen Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam a karshe abinda mai zai yanka da zai yanke uzirin kowa kowane irin tawili za ka yi to Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke makowa uziri Allah ya ce mana bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma mm. ghawa mm. wa ma yantiqu anil hawa mm. annabi bai hurici akan son zuciya gaskiya wannan shine mai mm. mizani na ƙur'ani wanda yake kowa musallam kowa ya yarda da shi sabili da haka wannan zance ba yanda za a yi da shi an muna nama annabi sallallahu alaihi kamar yadda ya zo cikin wani ruwa annabi hushi ya yi mm. abin ya bakanta masa rai har ya kai ga ya ce su tashi su ba shi ya ce a tashi a bar masa to mutum za ka zo kai ta tawili umar fakihi ne ya fahimci cewa annabi kaza kaza kaza ga wani sabin na wuri yana kuka yana kuka har ba yau maulana na gaya maka masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya wanda suke son annabi kan basira hmm. bayan zo mu je kawai ba ana hehe annabi su ma suna fada a'a suka so annabi kan basira hmm. duk lokacin da suka karanta wannan abin sai sun zidda a waye don malam ka duba fa mm. yau a ce bayan da za ka yi ka tasawwara wannan abin ba za ka yi awaye ba annabi na kwance yana cikin magagen mutuwa mm. zai sallame al'umma annabin da zai sallame al'umma shiran tashin kiyama mm. ya yi wannan zance a zo a masa wannan duk irin wannan sako da ya kawo mai girma ya ya same su ana bautan gumaka ah. ana zub da jina ah. kuma malam masu tawili inda umar da hisbansa suke kan gaskiya ai da annabi ba zai me ba zai ayyada wayannan matan da suke cewa ba shi ba sai ce a ai ba ku sani ba kamar yadda suke fada mm. wai qur'ani yana sauka da me akan ra'ayin Umar abinda Umar ya fada shi Allah ke mai dacewa da shi sai annabi ce ai Umar tunda dai Umar ya ce kada a bani shi shikenan ku matan da kuke cewa a bani kun shirin sai annabi mai ya ce a'a su wannan da suke cewa a miko min in rubuta to suke kan alkhairi to kaga wannan ya kore hanzarin kowa sabili da haka muke gaya ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam malum masu yi kokari su nuna ma al'umma wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka fahimci wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi malumma ma za su hota wani rikici-rikici da ke faruwa duka zai kare amma izan ba fahimci annabi ba wallahi in ka duba nazariyan yani ko mu ce amaliyan yani kamar umar haka darajan shi ya fi na annabi wurin wayansu sabili da me in kana zancen annabi sallallahu alaihi wasallam wani bai abin nan amma kai zancen shi mm. ba kai ba a yi ma annabi wannan sai halwa yau ya zama malumma sun yi shirin suna duban al'umma kan wannan bata kuma ana nan ana kirkiro hadisi ana yi ma annabi karya ana ba wani falala da wani falala ga abin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi sallam akan haka gaskiya al'umma annabi idan suna son fita cikin wannan yanayi da suke mm. ciki dole su komo su fahimci wane ne annabi sallallahu alaihi sallam in ba haka ba yani abin da zai faru gobe zai fi abin da yau ake kai muni gaskiya ne sosai kan wannan kuma ya abin nan daɗa ƙara fito mana da maganar da ku yi na cewa a har kullum mana izamto su malamai mana hmm. sun ɗauki wannan aiki na ƙoƙarin faɗa ma al'umma gaskiya mm-hmm. kuma izamto sun nuna musu wane ne manzan tsira manzan rahama saboda yanayin da an nuna ma al'umma kaga ana nuna musu mutum ne kaman su waye waye da sauransu eh, da sauransu ba bambanci lalle wannan zai zama to wannan ya ƙara sanya al'umma ma na ba san wane ne manzon ba sallallahu alaihi wa sallam wannan wahadar oh, wannan ruwaya ta farko kenan za mu dan kawo na ruwayoyin sabili da mu koma kan zancen mu yau da za mu yi halwa yau wannan zancen hasbuna kitabullah kamar yadda wancan sati muka kawo mm. cikin sunan al-kubra na nisa'i juz'i na biyar da yake cewa kitabatul ilm an ibn abbas wannan ruwaya da muka kawo a cikin bukhari da yake cewa wa qala qaumun ma qala umar yani wansu suna cewa annabi wansu suna goyon bayan annabi wansu suna goyon bayan umar falamma aktharu al-laghdha wal ikhtilaf inda rasulullah qala qumu قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول الرزية كل الرزية ما فات من الكتاب الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتب ألا abada بعده أبدا لما كثر لقطهم واختلافهم yani wannan musiba da al'umma suka shiga ciki babban musiba sabili da haka in ka ce maulana sahabbai sahabbai ga wani sahabbin yana ambaton wannan abin musiba musiba sosai ka sai dai ka zo ce a ah, kai kafi wannan sahabin fahimta kuma raziya ya ce fa babban musiba shine mai wannan zance abinda manzan Allah bai rubuta ba sabili da mai hayaniya da suka tayi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa da sabani wayanga suka ce a basa suka ce kada a basa sai sa ibnu abbas me yake koka akan wannan wannan saboda kanancin lokaci ina da cikin wannan jami'ul ahadis lisuyoti wannan zance da muke yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an umar da kanshi yake wannan zance قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وبيننا وبين النساء حجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اغسلوني بسبع قرب وأتوني بصحيفة ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالت النسوة أوتوا رسول الله صلى الله عليه وآله بحاجتي قال عمر فقلت اسكتن فإن كن صواحبه إذا مرد عصرتن أعينكن وإذا صح أخذتن بعنقه تنان mu ga manzon Allah da wa yake tare da wa yake eh. faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa hunna khairun minkum lalle wannan dalili ne da yake nuna cewa sai sa na gaya maka malumma karatu suke ba su ta dabburi. wannan nan zan ba yanwa wani dan abu da ya faru na da wani malami to na je gunsa wani lokaci na kai masa ziyara malamin sunna ne da shigowa na sai fara cewa ku yanshi shi'a kaza kaza kaza sai na ce malam ka samu muna hankuri me ka sani kan shi'a mm. to insha Allah malam ko eh. zai zamto to babu laifi mu da hutu sai zamto an ce an dora daga wannan abin to insha Allah masu kallon mu da fatan dai kuna tare da mu a cikin wannan shiri kuma anan ne muka zo mana wani abin nan da za mu je hutu na rabin lokaci sai mu ce a kasance tare da mu insha Allah <clears throat>